Salamu alaikum. Yawwa to, Assalamu alaikum masu saurare masu kallo kamar yadda kuke ji yanzu kuna za ku saurare mu da ni da wato shahararren tsohon 'yan wasan dambe su ma wanda suka ba dambe eh, gudunmawa a harkar wasan dambe amma kafin na ce komai yanzu za mu saurari wato shi goma ya mana ɗan jawabin inda aka haife shi da kuma inda yake a zaune yanzu kamar yanzu in za ku saurara goma muna sauraron ka to dai inda aka haife ni kadisau kadisau eh. to kadisau wacce jiha kenan jihar faskari jihar faskari ce lokal ɗin faskari faskari wace jiha ai jihar dai to faskari jiha ce jihar katsina yauwa a jihar katsina kenan yauwa shine dama eh to anan aka aka haife ka e kadisau ba e kadisau to goma eh. goma a lokacin da ka fara wasan dambe kamar da suwa da suwaye wanda ka fara ɗaukar har mai yin wasan dambe wanda kuke yi to waɗanda suka fara wasa da su kasan mu da mu muna yi a yashi eh. muka ta yi kulmarahi eh. sai mu ɗanin mai ta damban mu a idan ba a idan ba daga nan sai kowa ta hobila to ana nan sai abun sai abun ya haɓaka sai eh. ina son damba sosai sosai gaskiya ne to farkon zuwa na sai na zo hutu a ƙasa ma na zo hutu lokacin ina yaro daga garin ku kenan daga kadi sau na zo eh. aka ce ana ba hutu eh na taho a ƙasa eh lokacin da na zo a ƙasa wa na babban wanmu bai san lokacin da na baro ma na zo huntowa shi babban wanku kenan eh, eh. wanda na fara yi na fage eh to shi nan da na taho lokacin da na zo huntuwa ana sallar azhar eh tun a ƙasa na taho eh to shi yamma na yi na shigo gidan don na ji ana kiɗi sai na shigo to da na shigo manyan 'yan dambu farko wanda ake ce ma alhaji bagobiri dan tsimo sai ya ganni sai ya ce yana sola. To. Kamun ma in fara dambe. Eh. Shi kenan muka yi damba da wani da ake ci ma Jamus Kwanga. Eh. To da muka yi damba da Jamus. To amma goma na yi wata mantuwa kafin mu ɗora hiranmu. To. Ya sunanka na ainihi na gaskiya. sunana badamasi badamasi ya aka ka samu wannan goma da ake kiran ka da ita goma goman yan dambe yawwa abin da ya samu goma aka haifa ni ne auta eh ni ne auta ne cikon na goma eh in shi yasa ake cewa goma ok ita goman ba a don ba ka samu goman ba dama a gida ne ka samu goman kenan gida na samu goma saboda a mu mutum tara a ne cikon na goma eh dai aka samu goma eh kaji to yauwa to za mu koma inda muka tsaya da ka shigo gidan dambe ka zo ka tara ana dambe a wannan eh. lokaci sai ka haɗu da wa sai na haɗu da wani da ake ce ma jamis eh da muka haɗu da jamis sai allah ba shi sa'a sai ya kasan ya bige ka eh eh to da ya kashe ni muna nan muna nan muna saboda lokacin ban goge eh to muna nan sai muka sai ya sake dawo aka ɗauke su aka tafi da su kaduna eh suka bar mu nan hutu eh ana nan sai ya dawo to lokacin nan na goge sosai eh da shigowar su sai na tare to da na tare shi na kashe shi shi wanda ya bige ka eh ya sunansa kace James konga James Konga. eh eh kana ji ko na'am to da na kashe shi washe gari ya eh. sake zuwa ne mu fansa eh sai na ƙara kashe shi ka ƙara kashe shi na'am eh, eh. kisa ana nan kuma washe gari sai sake dawowa eh sai sake talata eh sai na kashe shi eh to akwai wani da ake ce ma idija eh madauri ne eh to da yadda ina ta kashe shi shi kuma sai ya zo ya kama ni eh shi idija eh, eh. da idija ya tare ni eh na kashe shi shi ma idija eh na kashe idija eh to muna nan washe gari kuma ya sake talata shi idija kenan Eh, sai na sake kashe shi eh washe gari kuma muka dawo kisa na biyu eh na uku sai sake talata shi dai idija din eh sai shi idija eh to da na kashe shi shi kenan na sake kashe shi eh kisa na uku kisa na uku eh eh to muna nan da daddare sai aka zo ɗaukar ɗan damba daga ɗan ja eh da aka zo ɗauka 'yan damba daga ɗanja sai aka ɗauke mu da daddare eh. aka kai mu ɗanja to to garin allah na wayewa ka gana fara zama gangari gari. Eh. to ɗanja sai na zo muka yi damba da wani da ake ce ma kada kada eh to amma amma ah, wato goma kana ji na don dai a zamaninku mun san cewa misali za a ce babu kudu babu arewa babu jamus misali ko a wannan lokaci ma ana rarrabewa ko kuma a haɗa kuke ga baki ɗaya koyi kowa yana yin damba da kowa yawwa haka nake so eh. a lokacin nan ba kudu ba arewa eh dakacin kudin mu in muka zo daga kaduna eh kaduwa zariya zuwa kano eh to nan muka san damban kudu da arewa eh to idan muka taho nan ya mu ya mu ma damban ake ya ku ya ku ma damba kuke eh saboda an kaga ka bar mutum sai dai in gari dai kuke ko amana kuke yawa tsakanin ka da shi eh to shi kenan da muka zo danja ja eh muna nan muna nan zanne sai aka ɗauko 'yan damba daga kano to akwai wani da ake ce masani eh samarin shangel eh to ashe tashi yake yadda duba a zato ni ban san shi ba bai san ba shi sanin eh eh ana ta ya tare ni to to da ya tare ni kuma Allah dora ni kanshi sai na kasai shi yawwa shi sanin kenan eh eh to muna nan muna nan kuma sai hagu shi kuma wani ɗaya ne bahago ne eh bahago ne shi kuma an ɗauko su daga katsina an kawo su hunkwai ana cewa eh. mai turare mai turare bahago eh shi kuma ya kasan ya kashe ka a nan hunkwai kenan kwarai kau eh to da ya kashe ni sai suka tashi to shi kenan ashe an dawo da sunan huntuwa ni ban sani ba na ashe an dawo da sunan huntuwa ni ban ba mu sani ba da daddare aka zo aka ɗauke su eh aka dawo da sunan huntuwa eh na'am to ana nan garin Allah waye yamma ce ban ga mai turare ba hagu ba eh sai na ce to sai aka ce min ai lalle an mota ta zo daga kultur ta ɗauki 'yan dambe eh. sai na ce to ba komai yamma na yi an yi sallah a ranar na nihin hunkawa ta da na hunkawa sai na iske mai turare to mai turare shi makaɗin damba kenan A'a, mai turare ba hago dan ba yake wani ba ka ne. To, mai turare ba hago eh na'am. Shi kenan da mu mai turare da ce to, mai da ce ma wani yaro lauya na ɗan dume. Eh. sai na ce ga wata ta can kawo wanda ya kasan jiya yanzu ko zan je in kama shi ka ce ga fansar ka can wanda ya kashe ka jiya eh to yana tsaye na zo tare to muka ɗaura hannu da shi na kashe shi to washe gari muka sake dawa na sake kashe shi to washe gari muka kuma na sake kashe shi kisa uku kenan kisa kaga muna uku da ɗaya. Kuna uku da ɗaya da kai da shi eh. To ana nan sai hunto kuma sai Allah ɗaure mun jindi. Eh. Muna nan nan ina ta tashe na aka huntuwa. A nan huntuwa na'am. To akwai wasu inda ba su sona. Eh. Ban san Muhammadu kanin dogomi ko ba. Eh. Sai aka zo Kano aka ɗauko shi. To. da aka ɗauko shi a kano ina tsaye ga shi dai na ga ina dambo da masu ƙarfi shi muhammadu dogon miko eh ina dambo da masu ƙarfi shi kuma sai na kai shi ɗan ƙarami eh sai zo taron to ashe ta ƙadari ne eh muka ɗaura hannu muka dambo da shi man ya kashe ka eh ka san ba eh amma ka sha wuya ba hulka ta yi mata gaje-gaje kamar ya tsoma hannun shi ma a cikin jinin nama. Eh. Mutane nan suka yi ta dariya, aka yi ta dariya, aka yi ta dariya. Eh. Shi kenan masu na kuma su zo su ce goma mun san zuwan wasa ne ba komai karka damu. Eh. Shi kenan muna nan sai koma Kano. To. Ba mu sake haɗo da shi ba sai shekara. shekara ɗaya eh sai na zo in wannan ina aka sake mai da dambu sai na sake tashi irin na da eh ana nan sai aka koma aka zo nan katsina aka ɗauko shi ashe yana katsina na'am suke nan ina nan na gama naɗi na shigo hili sai gashi ya taran to sai aka ce a aje mai kuɗi eh kacin naira hamsin ce kuɗi naira hamsin eh, aka mai naira hamsin sai aka ce ai ba zan ɗauka ba aka ɗauko ta makiyana kenan eh aka ɗauko ta aka aje gabana eh wata ma kai kasu bai zo ɗauke ka zo ka ɗauka ya zo ya ɗauke kuɗin da aka ok shi ya zo ya ɗauka da aka aje ma a gaban ka. eh to da yawan nan ɗaukar a lokacin ya kaji a ranka ni zuciyata ta dace dama ni ina son mu haɗu eh shi kenan mu ɗaura hannu alhaji gugu ya ce tur goma kasan kasan halin mu eh na ce eh matsala gaskiya ne muka yi dambarci na sake kashe ni ni kuma na kashe shi a wannan lokacin na lokaci eh muka dawo washe gari na kashe shi shi ma kisa bi kenan bi kenan bi da ɗaya eh to daga nan sai gudu sai gudu eh eh na ne mai na ne mai na ne mai ban gashi ba eh sai aka ce yana dutsen ma a dutsen ma shi yake eh shi kenan na dutsen ma sai da na bari don baya cika ka gida ya dinke eh eh ana ashe shi eh to sai na shigo ta tun da ya gani gobe sai kwanta hannun shi eh ban ƙara shi ba har ila haza har na bai. Ba ka ƙara ganin sa ba Ɗan har yanzu sai mu zan kashin da yanzu na tsoho ko eh yanzu mutum ce shago da ɗan lura. in yanzu na shi sai na ɗaura hannu na mun yi dambe akan muzancin da ya a ko a yanzu in ka gan shi wato ka ce goma sai ka ɗaure hannunka to to saboda kuma ai gashi ka kashe shi duk dai wannan bai wuce a zuciyarka ba abin da ya mun eh abin da ai ya ɓaci gaskiya wallahi har ɗan ɓaci iya za ka ji maƙiyana sun ce ga Muhammadu ƙarin Dogomi ko nan bayan ka in ka zo wucewa Ni wallahi hatta na ina zo yawo ma cikin gari waɗanda eh. ba su sona. To. Sun ga abin da ya mau. Eh. To muna nan kuma muna nan huntuwa sai aka lokacin ma na ɓarin ma daina dambar da yake ina da yaro wanda ya taso lawali na ɗan dume. To lawalin ɗan dume ɗanka ne? Watan Tola ne. Eh. Gari ɗaya aka da shi to tasowa ta daga kadi sun dawo dan dume muhallin ake ce mai na dan dume eh lokacin shi lawali ya riga ya taso yana damba da sa'alina eh lokacin suna damba da lokacin dan cana na bi na lawai na bin mu eh lokacin to misali ya kuke da dan cana a wannan lokaci yawwa to muna sama da su eh inda za mu tafi don a lokacin ma da na ɗauke na muka je dogari da shi shi ɗan cana. kwarai da gaske eh muka zo nan dogari muka yi batun na kashe wani bako da ake ce ma mamman na rakiya eh na kashe wani da ake ce ma ɗan sulu eh bisalla eh to bisalla ɗan sulu eh to lokacin nan ɗan cana mun daɗe da shi sai ya tashi dama shi ya iwayo a Kaduna. Eh. Ya ce man to mai gida ni yau gida zan tafi. Eh. Ka tambaye shi zai kama haka. To Muhammadu goma um, goma na ce a wannan lokaci idan ka kamo dambe inusa sadan cana yana iya tare ma dambe? A lokacin yaron da sun yi biyayya. Eh. sai kai dan yaro yayi amma ba ka fasa aikin da za ka sa shi bai fasa yi ma. eh to a lokacin sai ma mu ba shi gajeren wandunan mu ya wanke mana amma har ya kai fagen da tun da ya taso eh ina ga da shi da lawan suna damba da abokan da muka yi damba da su eh sai na ce to ka kau tun da Allah sannan sun taso eh bari in haƙura da dambe eh to na na haƙura da dambe da lawai da su dan cana wai sai na ji an ce an yi damba da dan cana da lawai a a kaduna eh sai na ji ban ji da yiwa eh ne mu lawai na ce to lawai ka san fa yana kasa yana na Allah ji kanshi eh na ce to ka fa san yadda nan muke tare da shi mu faɗi nan da shi mu tashi nan da shi eh a ce ka dan cana kun yi damba baka kyauta mun ba gaskiya sai ya ce to ai mutane suka haɗa shi suka haɗa su eh to nan daidai faɗa ne mai faɗa ana nan sai ya ji faɗa eh ya ƙara damba da ɗan cana ba ɗan cana bai taɓa da ƙara damba da shi ba eh saboda tsakanin da Allah yaro ne mai biyayya shi inusa ɗan cana ƙwarai da gaske wallahi gaskiya ne to fage inda muke dan ba zai iya yi eh daga nan sai bari eh to muna nan na bar dambe na bar dambe sai aka ce ana taron mauta untuwa taron mauta eh a nan nan silma ba eh to ina da wani dan uwa ana ce mai asimi shanu eh sai ce mu mutahi sarkin fawa na nan dan dume ya naɗa shi ya ce ya je mamadin shi a je in an tashi taro mu taho gida. Eh. To muna nan muna nan muna nan muna nan aka tashi taro ashe ana dambanan wani ana cewa gidan tsamiya. Eh. kenan sai mu ce to mu je kallon dambe in an tashi mu taho gida. Eh. Muka shirya muka kai kallon dambe. Eh. Akwai wani da ake ce ma gundumin kudu. Na'am. ni ina zannama ina na daina damba tun da na mu shekara na ta kai uku ban yi damba ba eh sai na ga ya kama alhaji gobiri dan tsumau to alhaji gobiri na ga bai bai shi damba da shi ba eh na ga ya kama alhaji ada ada na jarwa eh na ga bai damba da shi ba eh na ga ya kama annan balli eh bai damba da shi ba Eh. yana ta cewa shi ya kara ƙara arewa ya ƙara arewa ina cikin riga sai na tashi tam to sai na ce ma alhaji mai shanu alhaji mai shanu dan ba zan yi da mutumin can eh sai ce ya za ka kai dan ba da shi eh na ce to ai na zo da hannuna eh shi kenan na tuba riga na an kara wani abokina bello bahago eh na ɗaura hannuna ta da na ɗaura hannuna na je na tare ta to akwai wani masoyina a nan hunto telan gabas eh to ya san ban yi sai ce ba zan yi damban ba ta sai mun take rami sai mutane su hana masu sona eh. eh ana nan sai shi wannan wanda muke tare da shi alhaji mai shanu eh sai hankalin shi ya tashi eh sai ce wanda ya raba damban na ya raba auren uwarshi da na uban shi ta a bari mai damba ta ya zo ya kama kugo gwandola ya jawo shi gundumin eh gundumin kudu eh gundumin kudu na'am sai na ce kai hakuri baka san ni ban san ka ba eh ni na kama ka eh ka da hankalin ka ba wanda zai hana mai damba da kai eh kenan ya kwantar da hankalin shi ya saka man wando eh muka taho eh da muka take da shi ta to ko dai ramu duka bai bare da na tsallaka shi ya tashi ka bige shi eh eh to nan mutane fa aka dinga a yana rica a yana ashe dai kuran na nan kuran na nan kuran na nan to yanzu misali goma a wannan lokaci Eh. da kuka yi wannan dambe yaya labarin gundumi na bangaren maɗa kun taba wasa da shi a'a ba mu taba wasa ba da shi amma suna sun yi damba da abokina Audu dan madubi na'am ka san a lokacin nan ya kashe abokina Audu eh ka san shi alheri wani abu ne eh duk mutum na alheri sai ka ji ba ka iya damba da shi eh. idan muka taho ko da mun ta ya cikin gari haka eh. sai mun alferi yadda ta kamata to ka mu. shi gundumi na gurin maɗa kenan eh to ka san mu kawai ce namu na da eh ba ka damba da mutum in yana nuna ma mutunci eh to shi kenan ka ji yadda yi da shi gundumi gundumi ba eh to muna nan kuma kasan an ce kucin rago eh mai cari tuba alle eh muna nan sai ina da wani wa kwanta gora ana ce mai tambaya eh to akwai wasu yara da suka gagara to da bakin bahago da wani da ake ce ma dogon mai tingari eh shi shi nan sai tambaya ya zo daga kwantagore ya zo nan ya daukan ta sai aka ce to ai goma ya daina dambe ta ya ce ko kuma menene eh. shi sai ya tafi da ni ta ya dauke ni muka tafi kwantagora eh muna nan shi mamman ya kashe shi dogo wannan bahago eh. bakin sai ya kashe wani abu kinau to ana ce mai dan tsuntsu eh to shi kenan ya gama zagayawa sai na kama shi to da na kama shi sai na kasai ka bugi shi ka kace shi wannan din bakin bahago bakin bahago eh ne in ban kashe mutum ba ban faɗi ban cewa na kashe saboda karya ba ta da daɗi gaskiya ne ban karya dan ba wanda duk kaji na gaya ma in ban kashe ba ban gaya ma gaskiya ne gaskiya ne goma yawwa kana ji ko eh sun gama zagayawa da ni sai dogon mai cindala sai ya kama ni kuma haɗila ana ce mai ira dogo ira dogo na'am eh iran mai cindali eh shi kuma nan na kashe shi shi ma ta to tambaya ya ce to ni fa ka biya ni shi wanda ya ɗauko ka kenan yayan namu ba eh akwai wani yaro a nan cikin garin kwantagore ki ana ce mai tanko tanko eh to shi bai damba da kowa sai wanda ya gagara ta ana nan ana nan sai ya zo taron to sai na tambaya to sai ce tanko don banku da kai da goma ban san shi ta na san dai kai mai damba ne eh kuma na san goma madambaci ne to kai da goma sai wanda Allah ba sa eh amma muna tare da yanka kar su bata mana zumunci tsakanin mu da eh eh sai tambaya ce to kadan ƙara kama shi kai ya ƙara kama ni aka raba damba eh eh shiga ana nan washe gari tambaya ya zo kallo sai ciwon yaro can kusa sai ya sake kama ni a'a to dama a gidansu muke sauki eh sai ce to goma damban nan tun da shi yana son a yi damban nan eh ka ɗaura hannunka ku yi damba da shi to amma na san zumuncin mu da yayyan shi zai ɓaci eh to ya ɗaura hannu na ya ɗaura hannun shi to muka taho muka taka da shi eh sai ma kora mu duka bai ba na kashe shi ta to sai faɗa nan tsakanin su ya ce to ai sai da na ce mashi kaf ne don ba muna tare da yayyan shi eh a bari shi kuma ya ce bai bari ba shi sai an yi a juji muka iske su an duk an cire mana kaya a juji a ah, an fito da su an fito da kayan ku daga gidansu kenan eh, duk an kai su eh dama can bai ya sani sai ce to dama ga gidajen da suka saya ba kowa eh koma na shikenan eh shikenan kaji abin da ya faru to yanzu misali goma daga lokacin da kake dambe eh wani damba ne wanda ba za ka taɓa manta da shi ba wani kisa wanda aka yi maka wanda cewa ba ka rama kisan nan ba har ka haƙura ka ba dambe to ni dai ba wanda zai ce ya kasan ban kasai ba eh tsakanina da Allah eh duk inda in dai mutum ya kasan eh in Allah da na koma sai na kashe shi saboda ka san abu a hankali haka ne eh in dai mutum ya kasan eh in sha Allahu na kama washe gari muka dawo na kama shi eh zai har ya yadda eh don Allah da na san na kasai wa na gama ta goma misali akwai wanda zaka ga cewa yana yin damba amma zaka ga wani zubin baya zai ga a cikin abokanan dambansa zai ga baya jin daɗin damba da wani saboda yana ba shi yana da wahala to goma ko akwai wani wanda kake ganin in kun taka damba ko dai bai kashe kai ba yana baka wahala kamar wane ne ba wanda ya ban wahala ga mai dambe mutum biyu ne eh. daga sani ne eh, daga mamman kanin dogoni ko sai sani siniya eh sani siniya yau in ya kasan gobe zan kashe shi eh ka sai gobe jibi zai kashe ni eh ta muke da shi shi shi wannan kenan sani sani siniya eh kwarai da gaske to yanzu misali goma a lokacin da kuke dambe kuma kuna wannan akwai mawaƙa na dambe a wannan lokaci na ku waƙa waye da Allah ka fi jin daɗin ta a mawaƙa. a mawaƙa na eh in ge tsahi eh shi nake jin daɗin waƙar shi sosai shi ke ziga ni ban da wani makaɗi sai shi eh ko an san ko kuma duk makaɗan nan ya ma ya ma fi su kiɗa a lokacin to akwai a lokacin an ce akwai su dan makawo su abin nan ya kake jin waƙar su akan da shi wannan mawaƙin naka yawwa to su dan makawo suna mun kiɗi eh to amma wannan ya yi mun kiɗin wanda zai ta mun da hankali ka san wanda ya san ya san ka ya san komai naka na gida eh shine zai zo ya hitsuma ka to eh, goma akwai wani abokin damban ku bi ko ka san shi a wannan lokacin ana yin sai masa sha'aibu shawo waken gizo mai gaggawa eh ni na san sha'aibu shirwa dai sha'aibu shirwa eh wanda yake wanda yake nan Kano ko kwarai da gaske to ai muna tare da shi muna unguwa ɗaya tare da shi Allahu akbar kuma muna yin hira da shi sosai mun yi hira da shi saboda kamar inda kai magana damban hunki hunkuyi ya gaya mana sosai damban da aka sha a hunkuyi a wannan lokaci ya kuke ku da sun sha'aibu shaho sun sha'aibu shaho shi kuma ka sha'aibu shirwa eh sha'aibu shirwa to Allah bai ta ya taɓa kama ni damban ban taɓa kama shi damba ba eh sai wani da suka zo da shi ana ce mai dan zango ba hago eh to shi ma dan zango ba hago na ka sai eh mun kuma ya dabbar auda mai dariya a nan huntuwa eh. amma ba kisa amma shi bai taba kama ni ba ban taba kama shi ba to wannan fa ko kun taba yin damba da shi sila mai jikin mata sila mai jikin mata masoyina ne wannan shi ma eh ka san in kana wani gashi za ka yi damba da shi amma yana sha'awar ka a ran shi zai ta alheri kamar yadda na gaya ma eh sila mai jikin mata da sila sakwaya duk ba mu taba damba da shi ba da ba ku taba damba da su ba damba da su eh wanda muke zamun damba da shi ba kisa eh sai wani ce mu iliyan shekarau eh to shine mu damba da shi kowa ba daɗi to akwai wani wanda sha'abi shawo na manta sunansa dai ban sani ba ko a wannan lokaci naku maybe ko ka abu nan ya sha'ab shawo ya bamu labarin su wanda ya ce idan an yi damba da shi ba a samun ko kobo shi ma ya samun ko kobo a wannan lokaci ko ko kai ma kun yi damba da shi a'a ba mai damba da shi ba okay to eh, tun da a lokacin na akwai wani wanda ake ce mu mai fara gira eh a na san mai fara gira alhamdulillah to sai ya to ka san arewa ne eh sai ya ga dan eh sai eh, ce kya wannan yaro ni ko ina son shi a raina in ji mai fara gira mai fara gira eh mai fara gira gida na ne masoyi na ne sosai eh to shi na mai fara gira ya zo zai ta da ni kano eh to a lokacin to lokacin nan wana muna sayan fatu na na awaki haka muna zuwa da su huntur mu kai ba koli eh to ana nan sai na ce to ga wani mutum nan ya zo ya ce zai ce da ni Kano eh sai ce a tun da wuri ya matse eh in yi haƙuri sai an shirya sannan ya ce eh Sai ce to yau gida za mu taho nan gida sau lokacin ina nan sau. eh bai bani ban ta da bai fara jira ba mai fara jira har muka tafi shi dai yana ciwon sona eh. don a lokacin nan ma zai ɗauki kuɗi yan sutura ya bani eh. akan yana sona eh. ana nan sai aka sake mai da damba huntuwa da aka sake mai da damba huntuwa aka ɗauko mu daga daga fando gari eh. aka kawo mu nan huntuwa to akwai wani da ake ce ma kalladuna eh. to muna nan sai wasu mutane sai su zo sai su aje man kuɗi eh. in aka ba wanda ya ɗauka sai su ɗauki kuɗin su su tahiyar su to ana nan ana nan kullum in suka zo sai uban gidana da ake ce ma na gwamnan daji eh. sai ce ma to in suka dawo kai kaza dole mu damban azuzanci da shi eh. idan muka yi damban azuzanci mu cinye kuɗin shi kenan ashe zai ci amana ta shi na. muna nan muka ɗaura hannu kawai da shi da tashi da kawo shi da gaske bugan Eh. sai na daddahi ta sai na goma daji ce kalla dole baka kyauta ba ta wannan dan mun yi shi ne dan azuzanci mutanen nan da suke zuwa suna sa goma kuɗi suna tafiya ga yadda aka ka zo ka kashi goma ta sai na ce to ai ba komai a zo ai na gaske ta to manya sai suka hana suka ce a'a ai hakuri eh to muna nan duk inda ya je sai labarin ya kashe ni duk inda ya je sai labarin ya kashe ni eh. to ana nan muna nan fando gari muna damba da wani ana ce mai bisalla eh. na kashi bisalla washe gare sake dawa na sake kashe shi eh. to muna zanne muna shan shayi sai ga kalla duna ya zo to ido ya rike eh. sai ce jama'a nan ne fan dogari aka ce eh. ya ce to da Allah shi yanzu ya zo da yadda kashi bai ganni ba ido ya rike eh. sai ce an ce goma na tashe garin nan ni ko na san zai nemi Eh. to sai ban ce mai komai bai ganni ba ido ya rike sai na gwamma daji kamar zai mai magana wannan uban gida nau eh. sai ya kyale shi sai aka wuce da shi can gangare eh. ana nan yamma ta yi muka shigo dambe ta da shigowa ya na ce to kalla dole ba nufan sata da kake cewar ka kasan eh. shi kenan ya ce to muka ɗaura hannu shi ma nan na kasai sai da aka tare shi ta washe gari muka dawo eh na sace kashe shi ya na jiya ta sai na ce mai tuhu ni ban kashe ka ba eh ce to mu inda ba so kake ka kashe na har lahira ba ta to ya kake son kai ma ta shi kenan muka yi haka da shi sannan na gwamnati daji ya ce to kai kalla baka kyauta ba mu muka sa wannan dambar inda ka je ka ce to kaga irin wanda ba a so eh to daga nan renan tun da ya bar gari na har ila haza yau sake ganin shi ba ka ƙara ganin sa ba har ila haza yau to yanzu misali goma Allah ya sa dai wa'annan a a a irin tsiratsirai wanda suke wanda suka rage a cikin abokanan don bayan don banko wanda muka yi kamar su sila sakwaya wa'anda Allah ya sa duk suna da rai kamar su umaru gundumi wato shi na bangaren gurma da daidai da kace ba ku taba damba da su ba ga eh ani ban yin ban damba da mutum ba in ce na yi mm, mm, eh gaskiya ne eh kaji amma wanda duk zan gaya maka eh zan gaya maka to yanzu misali a lokacin da ake wannan tsaka da damba na na a Kano wanda ake yin sa a sinima ka zo Kano ka yi buga dambe? Eh, a Kiss Gadi. A Kiss Gadi, eh tsohuwar Kiss Gadi, eh. Ah, na yi don ba sosai kau. A nan, eh. Kiss Gadi lokacin nan ma akwai wata arzana 'yan maduba, 'yan maduba ake ce mata ko 'yan eh, maduba. Ko 'yan madabo. Yawwa. <laughs> Eh. To, a lokacin lallai nan na sha don ba ai saboda shi wannan muharin ma ya ƙara cewar yana suna mai farar gira. Eh. Kaji. To wannan aljanar baya ya kuka yi aljanar labarin da ka ji ko akwai wani abu a tsakani da kai da ita. A'a ba sai dai mu ji an ce ta tayarwa ne da yake mu ni ban cika yawo ba irin wannan kamar in yi dare. Eh. da kamar su Alhaji Bagogiri dan tsumau. Eh. suke hana you have one minute remaining to yanzu eh, kana ji na tsohomi wanda suke nesa wato za iya za su iya bugo muku waya kuma su sai kaya ba tare ma da za su zo suka turo muku kalar kayan da kuke so za ku iya tura musu da shi eh alhamdulillah yanzu haka ma tana faruwa tunda muna da kwastomomi a wajen Najeriya ma da kuma cikinta duka suna ma'amaloli da mu bangaren siyan kaya wasu ma dai ba a ga juna ba haka ake ma'amalar za a tura duk inda kake da bukata kuma cikin farashi mai sauki ba tare da kai da za ka yi amfani da kayan ka samu matsi gurin mallaka abin ba yawa shi to a alhaji na ga ga kwastomomi wasu ma daga gefe in ce da da kuma ainihin abokanan aikinka wanda kuke cikin wannan shago kamar haka akwai kamar haka kamar yadda kuke kallo ga bello shi ma wanda na ganin kuna tare da shi dai masha Allah a cikin wannan shago ma bello me za ka gaya kwastomomin ku wanda suke nesa da wanda kuma za su gani duk duniya insha Allah rabi Hakika salamu alaikum. Amu Mun yi babban tanadi ga dukkanin wani wanda yake siyan kayan mu. Hmm. Daga Najeriya ne ko cikin ta ne ko ma dai daga ina ne. Hmm. Insha Allah muna da kyautata mu'amala da kwastomomin mu. Hmm. Kuma muna sayar da shadda abin da ya shafi yadi ɗaya biyu uku har zuwa goma bakwai shida duk muna bayarwa. Saboda mu kayan mu gaba ɗaya muna yanka su ne pieces hmm. ba za mu ce sai yadi goma ba kuma insha Allah in ka zo kamar yadda mai gida ya yi bayani cewa za ka samu farashi mai rahusa hmm. to insha Allah ba matsala za ka samu wannan farashi mai rahusa kuma ni ina zaune ne a shagon gidan gareji ni nake manajan din shagon gidan gareji of hmm. chess shago mai lamba 166 sannan kuma kamar yadda ya bayani muna da shago a gidan aramma muna da shi a gidan liman bala to da haka dai muke kira ga kwastomomu ya kamata su motsa su samu su masu zuwa su samu wannan gara basa da mai gida ya fitar ta wannan wata mai albarka to mai gida akwai shi ma wato malam alkasim ko malam hassan malam hassan kai ma gashi mun ganka a cikin dai duk kuna cikin wannan hada-hada ta cikin wannan kamfani naku wato na shago naku malam hassan me zaka ce wa kwastomomi wanda za su ga fuskar ka yanzu Allah da duk duniya kuma me zaka kare musu albishir da shi akan wannan wannan babbar garabasa da kuka yi ta zauta wannan azumi eh to salamu alaikum a takaita dai babban albishir da zan yi wa kwastomomin mu sakamakon mai gida ya ce kaf shagunanmu na wajen kasuwa da na cikin kasuwa na azumin watan ramadan ya zo zami gara basa daga shadda zuwa yadi ɗaya yadi biyu yadi uku ya hamma yadi goma kai a takaice ma har zuwa bel bel muna tura su kamar su ghana maiduguri katsina da sauran dai garuruwa dai da yawa to alhamdulillah to wato alhamdulillah kamar dai yadda kuke kallo har ila yau muna cikin wannan shago na Alhaji Jamilu Investment wato da ke kantin kwari kuma ga ni ga shi kuma